Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu, muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan a gyara zama domin jin yadda duniyar ta waye gari. To jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau ranar Lahadi wato tara ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. yawan mutanen da cutar mara coronavirus ta kashe a kasar china ya kai 811 ya zuwa daren jiya asabar inda ta zarce yawan mutanen da annobar cutar huhu ta Sars ta kashe a shekarar 2002-2003 a cewar jami'an china da safe yau lahadi mutane 89 ne suka mutu sanadiyar cutar jiya asabar a cewa hukumar lafiya ta china cutar Sars. mai riƙe numfashi an yi imanin ta kashe sama da mutane 774 ta kuma kwantar da mutane kusan 8,100 a china da kuma yankin hong kong cikin waɗanda suka mutu akwai wani ba amurke wanda ya rasa ransa a birnin wuhan na ƙasar china da ke zama cibiyar da annobar ta ɓarke a cewar jami'an ofishin jakadancin amurka a beijing jiya asabar a cewar ofishin mutumin mai shekaru 60 da haihuwa ya rasu ne wato ranar shida ga watan nan na fabrairu akwai kuma rahotanni da ke nuna da cewa wani ɗan ƙasar japan shi ma ya rasa ransa a yankin na wuhan sanadiyar wata zazzafan mara wacce ake kyauta zaton cutar coronavirus ce ko da yake har yanzu hukumomi ba su tabbatar ba jiya asabar shugaban hukumar lafiya ta duniya tedros ghebreyesus ya ce zai aika da wata tawagar masu bincike zuwa cana ranar litinin ko talata sai dai bai bayyana sunayen waɗanda zai aika ba ya kuma ce hukuma za ta bayyana wa jama'a komai da komai zidarar sun kintsa wani soja wanda ya ja wato wani soja wanda ya ja daga a wani fitaccen rukunin shaguna arewa maso gabashin thailand ya harbi mutane da yawa a jiya asabar ya kashe akalla mutum ashirin tare da ranar ta wasu talatin da ɗaya a cewar jami'ai yan sanda sun ce sun wato sun ce shagunan na hannunsu yanzu kuma ministan lafiya anutul chanberku ya ce babu sauran gawarwakin da suka rage a wajen amma ya kara da cewa ba mu san ko akwai sauran karin gawarwaki ko waɗanda suka ji ciwo ba ko a'a bai faɗi cewa ko an gano mutumin da ya harbin ba anutin ya ce wato anutin ya ce an harbi wani likita da ke kokarin taimaka wani da ya ji rauni yan sanda sun bayyana dan bindigar da cewa soja ne wanda wato soja ne wanda rikici yan sanda sun bayyana dan bindigar da cewa soja ne da ke cikin fushi saboda takaddama kan fili an ganshi shi dauke da bindiga a hoton bidiyon wurin gidan da talabijin na tyrath ya nuna tyrus ya ce lamarin ya fara ne da misalin karfe uku da rabi na yamma wani dan sanda da aka tuntuɓa ta waya ya ce sojan ya harbe wani soja har lahira da wata mata ya kuma raunata wasu mutane uku duk saboda takaddama akan fili to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ɗaruruwan mutane sun yi zanga-zanga a yawun da babban birnin ƙasar kamaru suna neman a soke zaben ƙananan hukumomin da na 'yan majalisu da za a yi yau lahadi a maimakon hakan a bullo da shirin sauya gwamnati wanda zai kawo ƙarshen daɗaɗɗen mulkin shugaban ƙasar paul biya masu zanga-zangar sun ce wannan shine kaɗai matakin da zai shimfiɗa tubalin dimokuraɗiyya a ƙasar. wannan ita ce muryoyin akalla mutane 500 maza da mata da matasa waɗanda suka yi shigar baƙaƙen kaya suna waƙoƙi lokacin da suka yi maci akan titunan birnin yawun da ranar juma'a suna waƙa cewa kamar tana da buƙatar wani shirin sauyin shugabanci da zai kawo ƙarshen shugabancin folbiya ɗaya kwaya shekaru 38 yana yi cikin shugabannin masu zanga-zanga akwai kawala shugaban jam'iyyar people party kuma tsohuwar 'yar takarar shugaban kasa ta ce mulkin kama karya na paul ya lalata tsarin zaben kasar kuma ba za a iya sauke shi daga mulki ba ta hanyar zaɓe a daren jiya asabar wani ɗan kunar baƙin wake ya tarwatsa motar da yake ciki shaƙe da mai a haraba wata cibiyar 'yan sanda a kudancin afghanistan ya kashe akalla jami'an 'yan sanda shida mahalin ya yi amfani da wata motar sojoji inda ya kai harin a gundumar helman jami'an afghanistan suka shaida wa murya amurka mai magana da yawon kungiyar taliban ya ce kungiyar ta dauki alhakin kai harin a shafin twitter yana cewa an ruguza sansanin abokan gaba haka kuma 'yan sanda fiye da dozin ɗaya aka kashe a halin yanzu kuma an kai wa sojojin amurka da na afghanistan hari a yammacin jiya asabar a gabashin lardin nangarhar kamfanin dillancin labaran reuters ya rawaito a wata majiya daga sojojin afghanistan na cewa ba ta tabbas ko kungiyar taliban ce ko wasu sojoji ne da ke da hannu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai miki dole Kasuwa a kai miki dole Kasuwa a kasashe ya take Kasuwa a kasar mu Jama'a masu sauraro barka barkanmu da warhaka. Alfonso Sokodigwe ne ke muku lalemar habin ga wannan sabon shirin mu na kasuwa a kai miki dole. A wannan karo mun yi tattaki ne zuwa wata kasuwar shanu wacce aka fi sani da Transharan Cattle Market da ke garin Okigwe na jihar Imo. Wannan kasuwa kasuwa ce mai ci a kowane mako musamman a ranakun Alhamis da Juma'a. yanzu ina tare ne da ɗaya daga cikin shugabannin wannan kasuwar don gano yadda aka fara harka a ita wannan kasuwar alhaji gare ka Eh, suna maran abdulhamid ali sarkin matasa na okigwe da kewayenta alhamdulillahi wannan kasuwa kasuwa ne mai albarka kuma kasuwa alhamdulillahi muna kasuwa kasuwan nan yau muna shekara uku da buɗe ta kuma alhamdulillahi kasuwan nan masaya suna zuwa suna siyan dabbobi da farashi da mutunci muna neman taimako ga shugabanni ga manyan sarakanmu iyayenmu na arewa su ƙara himma ga wannan kasuwa wannan kasuwa kasuwan kasuwa ne da tana tsakiyan kudu muna neman gefen arewan mu su dinga kawo shanakansu masayan kuma gaskiya mun tsara kasuwa ne na yanayin zamani alhamdulillah yanzu bari mu garzaya gwajen masu sauke shanu waɗanda a nan kasuwan aka fi sani da 'yan sokali Go! Tare da ni ɗaya daga cikin shugabannin 'yan sokale ne, ya sunan malam. Suna eh, sunana Aliyu Nas. To yanzu na ne kuke sauke trailer shanu. Eh, bayan da baya kasancewa muna saukewa dubu sha biyu muna saukewa dubu bakwai lodi kuma fannin lodi muna lura kowane saniya ɗaya naira ɗari uku ne. Ko kuke da kuɗin rabawa kuke? eh sosai don muna gama aiki za mu zauna a raba a bama kowa aikin shi ladan aikin shi ya kama gaban shi yanzu ya za ka ce kasuwancin ku ke gudana ita wannan harkar ku na sauke shanu ba muna zai fara cewa sai dai yi wa Allah godiya in kara yi wa Allah godiya da ganiyar abokanan harka na gaba daya sai dai mu ce Allah ya wa kasuwa albarka Allah kara bunkasa kasuwa To yanzu mun shigo zauren kasuwanci wato zauren masu sayar da shanu kuma tana tare ne da ɗaya daga cikin masu sayar da shanu. Malam Gwani Mere mataimakin sarkin zango. Yanzu wace waina kuke tauya? Eh, alhamdulillah muna cikin kasuwa da yanzu dai gashi nan ana tayawa gashi kana gani wasu ana dan sa musu fenti wato wanda kake ga ana dan sa fenti jajayen nan shine alamun an siya kenan bujeji sun zo sun siya wasu kuma wanda ba sa fenti ba muke tare da su a gaban mu ana na ana tattaya su dai muna nan muga buga kasuwa ya kuke sayar da shanun kamar turka nawa ne yanzu turka guda daya za mu iya sai da shi kamar dubu ɗari uku yanzu kan da kake gani a gaba na an taya shi dubu ɗari uku to amma ba mu fita ba amma me ya saukin nashi eh to abin da kasuwa ya yi dai muka samu kari ko dubu goma za mu iya sayarwa yanzu dai abin da ake taya shi dubu ɗari uku ake taya shi nan kuma ba ku sayar da ba ba mu sayar da ba ba mu fita ba to shi wannan bokolo fa eh bokolo dubu ɗari uku da ashirin ake taya shi shi ma ba sayar ba ba sayar ba amma wayannan da kake gani masu fentin nan mun sayar da shi dubu ɗari uku da biyu guda biyar nan da kake gani kuna sayar da su ɗaya ne ko jihar rukuni kuke sayar da su eh, akwai wanda muke sayar da su bangoro amma ana sayar da su group haka kamar goma ko sha biyu yanzu kamar wayan nan guda goma sha daya nan ana taya su dubu ɗari da casa'in da biyar biyar sai ma albarka ba a sayar ba to idan ba a sayar ba ya za ku yi eh kasuwa abin nan ya kama ragewa ma zai iya za a iya ma farashin ma ya ragu akan abin da aka taya din kuma dole mu sayar saboda bayan da za mu yi to koya mahauta suke ganin yanayin kasuwanci a ita wannan kasuwar yanzu ina tare ne da alhaji muhammad umar sarkin fawan okigwe to abubuwan lafawa take gudana a nan okigwe sai dai mu ce mun gode allah domin irin abubuwan da muke gani a da ba shi muke gani yanzu ba saboda ainihin tsadar kaya kamar ina wa'inda suke kawo mana shanun kwastomi mu wanda suke kukan maganar hanya ta addabe su da bani-bani akwai na gwamnati akwai kuma na illegal kawai wanda suke tsare hanya kawai ba sanin gwamnati ake karɓar irin wannan kuɗaɗe to shi shine duka abubuwan yake hawa shanu da mukan same su 150 150 to yanzu shanu da muke sai da yanzu su ne muke sai su 250 a dalilin irin wannan tare hanya da ake yi to mu dai ba muna kawo shanu ba amma alal hakika su masu shanun suna mana korafin haka ko da mun zo mun taya suka korafin cewa ga abubuwan da yake sa wannan shanu suke tsada to alhamdulillah mu ma muna iya kokarin mu muna fadakar da masu sai a gurin mu kamar kamar irin masu sige su sa a tebur da kuma irin masu saye su zo su balangu da masu saye su zo su kiliki da masu saye su zo su dambun nama duka muna faɗakar da su akan irin abubuwan da mun suma muna shan korafi a gurin su amma muna gaya musu alal hakika ba daga mu bane fa ga halin da ake ciki saboda haka mu dai muna kira da gwamnati don Allah don annabi ta dube mu da idan rahama kuma mu da wani takama daga Allah su ita muna roƙon da Allah gwamnati ta sa ido akan irin wannan abubuwan da zuwa gari banza suke yi suke haddasa irin wannan abubuwan domin abin yana kawo cikas kwarai da gaske wajen kasuwanci ina dakushe kaibin kasuwanci fiye da na ba a tsammani mu za mu samu program da masu sayan wajen mu kuma kan samta muna samun program da mun muke sai a gurin su za ka ga mutum ya zo ya sai kayan bai san hawa bai san sauka ba abu ya zo ya dirmi a karasa yadda eh, samun irin wannan matsalan to don allah gwamnati ba wani abu za ta yi ba irin ta irin sa ido akan irin wannan abun domin in ta sa ido akan irin wannan abun ta dakushe irin wannan masu kawo wannan damuwa a da sauransu to muna ganin insha allah abun zai yin kasa kasa kowa ya ji daɗin sana'ar kamar yadda aka sani da yanzu bisa halin da ake ciki kamar yadda ka bayyana ya adadin shanun da ake yanka a can kwata yake yau Eto eh ala hakika kaga da kamar da muna yanka shanu kamar ashirin 22-25 ko ba haka bane har ma talatin to amma yanzu ta kai cewa saboda tsadan abubuwa da sauransu gaskiya ba ma yanka irin wannan adadin mukan yanka 12-13-14 mun yi nisa mu yanka sha 15 kamar irin babbar kasuwa ranar asabar kenan domin ita muke takama da ita a nan is sunana the boy ai kasuwan abu yana tafi da hankali hankali amma sai dai za a kara mana ka san shanun da muna yanka yanzu ba irin abun da ana kawo mana ya kamata a kara hannu a kawo mana kuma ma duk abun da muna yi ka aiki aiki nan ba aiki ba karni aiki ba da sai a hankali ana yi sa amma sai da a daga mana hannu duk shanun da aka kawai shi da abun da daga magana a kara hannu a kawo babban shanu ya fi kawa kasuwar to kasuwar tana ta tare ne da masu dakon shanu wato birebobi masu ɗaukar shanu daga garin okigwe zuwa kuma garuruwa daban-daban sunana sale audu ya ita harkar saboda na ga ta sha bamban da sauran abubuwan da ake gudanarwa wannan harka namu kan babu da mu ce sai mu ce mun gode Allah saboda kasuwar nan tana bunƙasa muna daukan wayannan kayayyakin muna shiga da su ƙauyuka shanayen nan ko da yaushe sai dai farashin ne wani lokaci zaka samu ya karu wani lokaci kuma ya ragu bayan da muka iya wato farashi na lodi kenan eh. yanzu kamar nawa ne kuke daukan shanu daga garin Okigwe zuwa kamar umaya eh kamar daga nan garin akigwe zuwa umaya muna dauka dubu bakwai dubu takwas daga nan zuwa owere ba daga nan zuwa owere muna ana biyan mu wani lokaci ma ana ba mu sha daya dubu goma zuwa owere a haka ma ana samun fita eh to yara mu muna dan samun dai dan fita muna maleji muna zuwa Ya je gaba ba. Ya je gaba ba. abin da ya sawaka kenan daga kasuwar Transharan Cattle Market da ke garin Okigwe na jihar Imo. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu sai wani mako cikin ikon Allah. Sunana Alfonso Sokorigwe wa salam. Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki nuni, kasuwa a kai miki nuni. Kasuwa a ƙasashe ya take, kasuwa a ƙasar mu. Kasuwa a kai miki nuni. Murya ta Amerika ga mun shirin binciko mana gahir. Kasuwa a kai miki nuni. Farashi kan hau kan sauka, kasuwa a kai miki nuni. Jama'a kada a sha'afa. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi. aikin Ecclesia a Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship a nan cikin garin Kaduna da si amuna kan cewa zaman lafiya ya fi komai domin Yesu Almasihu a cikin littafin Matta Sura biyar aya tara yana ce mana ko masu albarka ne masu sadar zumunci wannan babban kira ne kuma umarni ne daga gurin Yesu Almasihu zuwa ga kowane Kirista don wanda imani da cewa Allah guda kuma mabiyansa ne mai imani to dole ne ta zama mai sa da zumunci ko ko wanda ta zaman lafiya yanayin da ka samu kanmu a najeriya yau abu ne da ke zuwa ko wato a kuriya saboda ina kira ga 'yan najeriya kai musulmi ne ko kai kristani wani addini ke bi musan cewa ba mu da wata kasa sai dai najeriya kuma muna da imani da tafi mu sauka ko an saukar mana in ko allah ne saukar kama da yadda muke kira cewa allah ya saukar bi tafi mu da addinin mu to ashe ya kamata zama misali mu ne masu wani da zaman lafiya akwai yadda aka kowane kirista sun cewa zaman lafiya na tafiya da kaunan juna zaman lafiya na tafiya da yafewa juna a fahimci juna a inganta zamantakewa a inganta mu'amala a kuma mu'amala da juna yadda za a ga mutuncin juna ba da cin amana juna ba da sirri ba da karya ba da cin mutunci in mun haka babu irin najeriya ba ta zauna lafiya don da haka ina kira ga kai kirista ko kai musulmi ko su mawanta na najeriya mu mu hada karfi da karfi don a samu zaman lafiya don ci gaban kasan mu domin harin da muka samu kanmu ba abu mai kyau ne kashe kashe ko ina zubi duk ko ina wannan ba kai son addinin mu bane don da ka kwashi ka cikin titin sai kuma ga Allah ubangiji yawa Allah bauta cikin gaske da ruhu shine imani Allah mai imanin mu na gode madalla masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da jimirin sauraronmu Ni ce Aisha Sule daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga Washington DC zan gabatar muku da wannan shirin. sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu kawo muku wani ci gaba da aka samu a fannin kiwon lafiya a ƙasar mu Najeriya. Kuma abin alfahari da ya ɗau hankalin jama'a inda a ƙarshen shekarar da ta gabata wato shekara ta 2019 likitoci sama da saba'in da 78 suka gudanar da tiyatar raba 'yan biyu da aka haife su a makale da juna daga kirji da kuma cikinsu wanda ake kira ko joint twins a turance an gudanar da wannan tiyata ne a babban asibitin gwamnatin tarayya da ke abuja a najeriya wakiliyar muryar amurka hawa umar ta jiyo mana daga wajen likitocin da suka gudanar da wannan tiyata wanda ya raba 'yan biyun goodness da mercy da junansu. sunana dr maria muktar yola kuma ni babban likita ce a bangaren jarirai a babban asibiti na birnin tarayya abuja farko da aka kawo su kika duba su wani irin makulawa kika ga suke bukata watan da aka kawo wa'annan jarirai gaskiya jarirai ne da suna da girman su kaman kowanne ya kamata a ce kaman dan wata tara amma kuma cikin hukuncin uba ubangiji suna manne a kirjinsu da kuma cikinsu kuma watan cibiyarsu ma ta zo kamar da ɗan ciwo haka eh, hanjinsu kaɗan ya fita waje saboda kafin ma aka kawo mana su su da aka musu wani ɗan ƙanƙanin aiki haka a hanjinsu saboda haka suna ma da ciwo a cikinsu sannan numfashinsu yana sama-sama haka dai suna buƙatar taimako sai da aka saka su akan oxygen aka samu numfashin ya ɗan yakan ƙasa wannan ciwo da suka zo da shi kuma aka dinga kulawa da shi tukuna har aka samu ya warke sannan kuma aka samu ake su abinci ake samu aka basu ruwa tukuna drip saboda daga farko ba san ma cewa ko hanjinsu daban-daban bane ko kuma guda ɗaya ne ko kuma kowanne zai iya bayan gida sai a hankali dai a hankali aka yi bincike da aka gane cewa mutane ne guda biyu kin taba ganin irin wannan eh a gaskiya a asibitin na a cikin shekaru kaman goma sha uku sha hudu haka mun ga irinsu irinsu guda goma wa'annan su ne na goma sha ɗaya. menene ya bambanta nasin da na sauran yaran da kuka saba gani wato wa'annan din su ma sun zo da irin tasin matsalar amma kuma eh, alhamdulillah matsala ce da za ta iya warwarewa kamar takan wa'annan inda aka warware su kowannen su a ci yana da zuciyar shi amma kuma abin da yake akwai kamar mayafi haka da yake rufe zuciya zuciya to maimakon kowa ya zo da nashi sai suka zo da guda ɗaya saboda haka sai da aka zo aka raba musu shi inda kuma aka yanka ɗin sai da aka yi wasu 'yan dabaru dai namu na likitoci aka samu aka gyara gurin sannan kuma sun zo ma hantar su guda ɗaya ce so ita ma sai da aka zo aka raba musu ita kowa aka ba shi rabi da rabi to tunda an raba hanta dole akwai haƙarƙari ma wasu haƙarƙarin sun zo amanni su ma sai da aka raba su to amma dai alhamdulillah tunda komai ya tafi daidai yara har sun samu lafiya watan sanda suka zo gaskiya watan ko yanda za a sa musu pampers ma aiki ne saboda kin san yadda in kana da jariri guda ɗaya ma ka juya nan ka juya can kafin ka makala pampers nan kafin ka yi tsarki to balle wa'anda suke manne to suna jarirai ma abin ya fi sauki but suna girma suna girma abin ma yana ƙara wahala ko yadda za a kwantar da su ɗaya zai nuna alamun ya gaji da kwanciya hannun dama yana so ya juya hannun hagu ɗaya kuma bai shirya ba wani yana so ya kwanta a gaba wani yana so ya kwanta a baya sannan irin abincin ma da za a ba su shi ma ya zama kalubale saboda da farko ba mu ma san in ba mutum daya duk hanji ɗaya zai shiga ba ko kuma kowa da hanjin shi saka dole sai da aka zaɓi abinci kala-kala aka ba su sannan wurin bincike ma a ga menene really yake ya jikinsu yake ta ciki shi ma an yi tasa-tasai kala-kala so duka dai eh, sai da aka yi 'yan dabaru dai in an yi wa wannan yau sai an bari kamar kwana biyu uku an tabbatar kuma ya fita daga jikin shi sannan sai aiwa ɗayan dan kada a zaci duk eh, mutum ɗaya ake ta yawa ko yanda za mu dinga gane su ma kowanne su da aka samu ɗan yan alama aka yi musu haka a jikin su yadda za mu gane cewa wannan ce baby mercy wannan ce kuma baby goodness amma alhamdulillah kwanci a hankali eh, har muka gane su muka saba da su ni dai watan award dina sun yi wata tara kuma gaskiya gaskiya nurses mu sun yi kokari an yi hidima da su duka likitoci an yi hidima da su kuma watan watan babban abin sha'awan ma shine watan mutane ne marasa hali saboda haka da muka aka kawo su sai muka je muka gaya shugaban asibitin mu muka ce mishi to ga halin da ake ciki sai ya zo ya gansu ya ce mana babu damuwa duk insha Allah duk abin da suke bukata kada mu ji dar mu ci gaba a yi musu a taimaka musu duk yanda za a yi za a san yanda za ai so tun da ya bamu wannan koriyar fitilar sai kuma muka gayyato sauran likitoci waɗanda za a haɗu a aiki tare muka gayyato masu fiɗa surgeons kenan da masu duba zuciya da masu eh, gyaran fata da masu masu sa jarirai su bacci watan anesthetist duk dai wani eh, likita ko nas ko physiotherapist duk watan aiki ne da mu wurin saba'in da takwas ne muka yi wannan aikin. Dr. Emmanuel Ume Shi ya jagoranci likitoci 78 ɗin da suka yi wannan tiyata. They were born by caesarean section at the Federal Medical Center in Kefi before they were, they were referred to us on the, the next day after they were born. Ya yi bayani cewa daga cikinsu akwai manyan likitoci da masu taimaka musu kuma an haifi 'yan biyu ne ta hanyar tiyata a asibitin tarayya na kefi daga baya aka kawo musu. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su Kai co a gaida likita bokan turai, a mai da niyya sosai. Dr. Lawan Musa Tahir na asibitin Nizamiye da ke Abuja ya bayyana mana kalubalen da ke tattare da irin wannan tiyata. Aikin raba gwamamin tagwaye wato conjoined twins a turanci aiki ne da yake da kalubalen gaske. Na ɗaya dai za a duba ta ina ne su tagwayen nan suka haɗu. Akwai wanda suke haɗuwa ta ka idan ya kasance takan nan sun haɗu amma kwakwalwarsu ba ta haɗu ba hanyoyin jini da ke kai kwakwalwa bai haɗu ba to wannan yana da sauƙin sha'ani idan ba a manta ba akwai wasu iraniya 'yan mata wanda sun girmama ah, da aka yi ƙoƙarin rabawa wanda ya yi sanadiyar rasuwarsu saboda sun haɗu hanyoyin jinin su ya haɗu kuma ta zubar da jini ne bayan an yi aikin nan suka rasu akwai waɗanda suke haɗuwa a kirji to idan ya kasance an haɗu a kirji kuma misali suna amfani da zuciya kwaya ɗaya ne to raba su kinga haka shi ma zai zama da matuƙar matsala amma da za a ce kowane zuciya shi daban kuma ba a samu wani matsala ba sai dan haduwar kashi da tsoka da sauransu da shi ma zai zo da sauki sannan idan aka zo wanda suka hadu a ciki idan ya kasance ba su tarayya wurin amfani da wani sashe muhimmin sashe guda ɗaya ba misali a ce suna da hanta guda ɗaya to shi ma wannan zai zo da kalubalen gaske amma inda zai kasance kowa yana da bangaren sashen jikin shi lafiya lau babu matsala to sai tsaka da kashi da fata to shi ma zai zama raba sun ya zo da sauki akwai waɗanda kwata-kwata ma ba za su rabu ba saboda yanayin yadda suka haɗu din zai iya zama misali kai da hannaye daban-daban amma kuma kafafu kwaya biyu ne sai a rasa wace ce ma ta wane ne kuma sai ya kasance suna amfani da misali a ce zuciya ɗaya da hanta ɗaya to irin waɗannan zai kasance ba ma za a iya raba su ba to banda kalubalen da ya shafi su kansu gwamamin tagwayen akwai kalubale na kayan aiki aiki ne mai bukatar natsuwa da isassun kayan aiki da kuma ma'aikata idan ba a manta ba iraniya na wannan da aka yi aikin su ya ɗauki kusan awa talatin saboda haka sai kai tunanin likitoci da sauran ma'aikata abin da aka yi amfani da su ana tunanin kusan mutum nawa fiye da sittin wanda za su yi aikin nan saboda aiki ne mai matukar ɗaukar lokaci akwai kuma matsalar tsada aiki ne da zai ci kuɗi matukar gaske saboda na ɗaya yawan ma'aikatan da suke da kayan aikin da za a yi ɗin da abubuwan da ke tattare da su saboda aka raba tagwaye wani abu ne wanda yake da ƙalubalen gaske. To a nan za mu tsaya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu za mu kawo muku cikakken amsa akan tambayar da kuka yi mana game da zazzabin lasa. Godiya ga Hawa Umar da dukkan waɗanda suka dafa wannan shiri izo gare ku musamman Julie Lazarus Gresham ni ce Aisha Tusle. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Amin amin Amin amin ya Allah. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Afirka kuke sauraro daga Yamai a